كونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون نعم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma badu yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan watan muka haɗu wannan masallacin masjidul sahaba a cikin wannan gari na birnin kabi hedikwatar kebin najeriya domin mu bi ta alkur'ani mai girma mai karanta ya karanta a fassara a saurara Dukkan mu da manufan neman ilimi na addini musulunci musan rayuwa da addini mu na da shiga aljanna muna roƙon Allah da gaskata mu da buri mai ba mu lada mai yawa da sun tanyar karatun Kur'ani da saurarensa wanda za ta ishe mu shiga cikin ramar Allah gobe kiya ya ba mu ilimi mai amfani da zai ba ta sarrafe mana tsakanin mai kyau da mara kyau hmm. akida mu ta kyautatu ibada mu ta kyautatu ma'amala mu ta kyautatu kamar yadda kuka sani kullum da shena muke yi yau ma wannan yammacin na goma ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya muwafaka da yammacin goma ga watan uku miladiya biyar insha Allah za mu rufe karatunmu na yau a kan lafiya jiya mu yi karatu da Allah madaukakin sarki su subhanahu wa ta'ala yawa ta habbai gyara yace mata na da ahlul madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu ala rasulillah cikin wannan magana ta Allah madaukakin sarki akwai isaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Alal nafsi bi kulli khairin ahihi ta manzon Allah da kowane alkhairi da suka samu kai bal bi kulli hayat ga rayuwa gaba daya ka fifita manzon Allah cikin rayuwarka gaba dai duk inda manzo Allah bai nan ba ka duk inda manzo Allah abin da bai zo Allah bai so ba ba ka so duk ɗabi'un da manzo Allah ba ya so kai ma ba ka so cikin wannan mun fahimci haka saboda Allah ya ce ba ya yi wa bai ce ba ya halatta ba amma ya ce ma ka na yambagi ma yambagi wala ya ta'atta bai kamata ba kenan abin da ya zama kafirci bai karfa a manzo Allah amma ka bar abin da ya fi ka rage makanta karama da kima don haka abin da a al'amari rayuwar muminai su sanya manzo Allah shi a hukin da su shi a jagora su shi a abin koyi ba mutanen makka ba ba mutanen amerika ba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rage maka zanzari ko da ba makke ya yi kuskure ka ɗauki cewa ba manzon Allah ba ne ɗaya kenan na biyu kuma yana gwada mana falalar tafiya cikin hanyar Allah jihadi a cikinsa akwai lada mai girma da kuma harkar da ilmi don aya ta biyu ta gada mana mata da yau da biyar ruka kafa ya gwada ba a zuwa jihadi gabanin a barka wanda ya gwada mana falalar jihadi saboda an ce da gangaren da kan gangara da tudun da ka taka da wani wurin da ka tsaya mushriki ya ji ciwon ka duka sai Allah ya rubuta a shi kyakkyawan lada wanda ya bada mana falalar jihadi fi sabilillah don haka yan uwa muna da sauran jihadi ciyar da aikin Allah ga waɗanda ba su fahimce shi ba a fahimtar da su waɗanda ba su ji shi ba a jiyar da su sannan ya bada mana kuma da Allah ya yi magana ya ce illa kutiba lahum yajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malu can ayat can ta farko ya ruwaye ta inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinina ya gwada muna da jihadin da ilimi duka ba a samun ladarsu sai an kyautata niyya a cikin mujahidi ya ta jihadi don neman yarda Allah ba don kubun kowa ba ba zai yabo kowa ba sannan ne duk kokarin da ya sannan ne zai samu ladar ba a tozarta ladar masu kyauta mana ba a tozarta ladar masu ihisani don haka ga jihadi da falala amma sai an yi ihisani sai an yi ikhlasi in ka tafi shi don niyyar ka samu niyyar ka bude ido ba an samu matsala niyyar ka kawai ta zama don neman yarda Allah saboda wani ya tambayi manzo Allah yace ya ma'aikin Allah an rajul yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan ayyuhum fi lillahi. mutum na zai je yaki saboda a ga matsayinsa zarumi ne Ya yace wancan zai jihadi a ga matsayinsa yayi akan ramuwa ga wani abin da waɗannan mutane sun kai musu a jahiliya zai yi don ramuwa ga abin da ya gabata yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya wa huwa fi sabilillah duk wanda ya fita yaki don dai kalma Allah ta zama ita ce madaukaki ya rika da kalmomin shedan da kalmomin gargajiya da na fata wannan shi yayi domin Ya yarda Allah shi adda da kazalika jan uwa shi ma ilmi ma ilmanci mai bidan ilmi bai samun ladan ilmi sai ya zan ya yi nema ne don ya sani ya yi aiki ya sanar ya yi aiki ya yi nemi karatu don ya sani ya san hanyar Allah ya sa abin da Allah ya ce sai ya sa abin da Allah baya domin kuma na biyu ya domin ya yi aiki ya kwaikwayi shirya annabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yannan kuma domin ya sanar da wasu idan ya saki wannan layi ya yi ilmi don agoga da shi Yayi ilmi do ya hau irin matsayin suwa ne ya yi ilmi don ya samu kujera hajji don ya samu mota don a mai shek kuma nan ilminsa ya zama gare shi haba an masu rawar rujiya man allafar ilma biyu bahiyar hin ulama aw yumariya bihi sufaha man yadda ilmi don ya yi jayayya ya goga da malamai ko kuma zo ya yi jayayya da wawaye ya gwada musu ainihin ainihin an wuce ya ce ba ya da ƙamshin aljanna gobe kiya komai Allah ya sa alfairi zai su ya sa yan jarrabawa ce saboda ya bambance na ƙwarai da wanda ba na ƙwarai saboda shi sun ya kai kullum bawa shi ya yi abinai shi ya ba shi abin da an gare shi yabba bawa abin da agare su ya kai duk abin da bawa zai yi ya yi wadda an kasa shi kuma ya yi don Allah cikin haka wannan za mu gane ba a samu ladar karatu da karantarwa sai ainihin a don Allah don alfahimantar da mutane a hitar da su jahilci ba don da wani abu na duniya wannan yana gwada falalar ihsani ya yan uwana na ihsani wata mankaba ce babba duwan da Allah ya wa ne don Allah Allah ya same shi da alkhairi don haka Allah ya dubin yawa aiki baya dubin ta zuciyar ba a yake muhallu nazari muhallu nazari Allah alkulu inda Allah yake kallo ga bayu zukata su na yi aiki Allah zuciya ka dubi don mi sai za ka yan uwa wannan ya ja mu da ikhlasi wannan an yi muna darasi akan haka don mu gane mu karu mu kwaikwayi magabatan daga nan ne Allah madaukakin sarki ya kira ta da mu yayin kira ya ayu ladina amanu qatilul ladina yalunakum min ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fiikum واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة تاسو كان يبانا أن يأو أن دعو ديات تبوكا دبيا نانغاناتا tona a fili na sarki yi na munafukai da yabon mutane kirki da suka mika rayuwarsu ga wahala don neman yarda Allah ga ilmantarwa yadda za a yi yaki gobe a kama sai gashi Allah ya yi kira ga mu'minai ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani da Allah qatilul ladzina yalunakum minal kuffari ku yaƙi waɗanda a kusa da kuna daga kafirai wal yajidu fikum gillata su samu kausasawa daga gare ku ya mu'minai malumman tafsiri suka ce kiɗa kitabi lil ladzina amanu dunan ne. fuskantar da magana zuwa ga muminai bayan banda annabi bayan an dawo da tabuka banda annabi fihi ima'un ila annan nabiyya la gazu lillahi da zalik fada mu muminai na yi cewa annabi bai sake zuwa yaƙi daga wannan yakin da tabuka annabi bai sake zuwa yaƙi. kamar ana ku haɗa musu kirce annabi ya gama aikin da ya yake yanzu hajji ɗaya zai koya ma mutane ya taho ya rasu ya koma zuwa ga Allah wanda umarni na muminai karfafa su ne in annabi bai nan kasu ja da baya kun san Allah yakan yi ishara wani lokaci bai fito rili ba ya ce mai idza jaa nasrullahi wal fathu idza jaa nasrullahi wal fathu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا نعم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يسري إذا جاء نصر الله إنت يكون الله يبدو والفتح أتى دبودي idza a nasrullahi wal fath idan nasara ta zo da buri wara'aita na za ka ga mutane ya da kuluna fi dinillahi za ka ga mutane suna shiga cikin addini jama'a jama'a in ka ga hakan ni za ka yi kai ko Allah ya ce fa sabbih biha bi rabbika ka tsarkake ubangijin ka tare da gode mai inna da kana ba lalle Allah mai karba tuba ne sai Abubakar yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka aka ce ni halal yace a'a sura ta gwada abin kamar annabi da suwa zai kuma haka ta suwa shi sura kawai aka sauke sai ya yi ta kuka ya nuna Allah na kada fahimta Kur'ani ga wasu mutane fiye da wasu mutane gwargwadon tsoron Allah da an gare ka Allah zai nawara zuciyarka a sa maka basira sai ga shi abubakar na kuka mutane na ta murna aka ce to kai ni ta kwa kuka ce wallahi surar ga fahimtar ne tana tana yi kuma mutuwa annabi ne sallallahu an faɗa mai in aka buɗe makka da musulunci mutane suka ɗora shigowa jama'a jama'a kuma na ga an buɗe makka da musulunci ga mutane suna ta shiga an ce ma annabi fasar bihi bi hadda rabbika kai tasbihi tare da tsarkake ubangijinka mai karɓa ne a ni abin da ka fahimta ana haɗa ma annabi ya gama asanin din da aka ba shi yasa wata rana umar ya mai da manya-manyan mukarramansa maharbata yana sa ɗan abbas cikin majalisa kuma ɗan abbas yaro ne karfi ko da wanzu allah ya rasu bai bana da sai duk tiri zuwa shi umar amiru nuri ne sa ya muna da ya waɗanda girme mata abbas bai kawo ba mu shawo na ba shi ya kawo muna yan yara cikin mu wata rana sai ya kawo shi ya jajjace to Allah ne kuka fahimta daga wanda sura suka ce a mu muna fahimta ne in Allah ya bada buɗi aka ci nasara mutane suka fahimta a yi ta godiya ga Allah a yi ta tasbihi wani kai fahimci ni ma haka ni fahimta wani kai fahimci na abbas yace ya kan fahimta yace a ni na fahimci sura tana karantar da mutuwar manzo Allah tana faɗa manzo Allah Ni an ka buɗe makka da musulunci mutane suka shigo da yawa cikin musulunci annabi ya gama asalin da aka ba shi yi ta tasbihi tare da gode ma Allah Allah mai karba na ma'ana Allah zai karbi rayuwarsa zuwa gare shi tawaban din ga mai karbar tuba ne ko mai karba annabin ne zuwa gare shi haka ne sai ta yace haka take ya yana abba abakar da suka ko kuka ya tayi nan baka da aka tambaye shi yace wallahi tana karantar da mutuwar manzo Allah kuma haka ta faru da wannan surar ta sauka kwana tamanin da ɗaya manzon Allah ya a duniya ya rasu yana yana dawowa shekara ta kama kammala ya tafi aikin haji ya tafi aikin haji hijja hudu gari shi ya isa makka ya yi kwana hudu aka hita zuwa mina ya tafi mina ya kwana ya wuce arfa ya dawo muzdalifa ya kwana ya dawo abin nan mina ya kwana uku ya kwana uku cikakku ya dawo nan bayan harami wasu falalai annan wannan lokacin yau ana cin buduha wasu falallun shihidaddun falallu ya kwana nan da sahi ya wuce ya yi madina da ya dawo madina ne allah madaukin sarki cikin rabiu awa allah ya karbe su don haka da dawo shi da haji saukar wannan aya kwana tamanin da ɗayayyar rasu su biyu ne aka saukar bayan kammala zubuwa waccan ta cikin suratul baqara wadda Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake cewa واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نعم ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله يشهد لك يوم ترجعون فيه الى الله جئت ورا راحت ذا اقوم هذا تو الله يا اقوم ثم كان نجيكم قوم توفى كل نفس ما كسبت حتى كم كان كل شيء ابي تفسير فقط ان خيرا فخير ان شاء الله wahum da yuzlamu ba a zalunta kowa da rage mai ladar da ya cincinta ko kuma da zunubin da zai ba a ƙara su ne suka sauka bayan dawon manzon Allah daga aikin haji da ita da wannan sura tare duk cikin kwanuka ran suka sauka manzon Allah bayan sauka su gunce yan kwanuka ba Allah ya karbe shi to shine aka ce cikin budawar da Allah ya ce da yi kokarin kafirai su ji tsanani daga gare ku mumine ne ake magana ana sun su doge ga jihadi ko manzon Allah baya duk da ayar da ta sa manzon Allah bai zo bai zo kowane yaki ba kenan da suwa aka magana suna aka so a karfafa shi yasa ana manzon Allah na rasuwa wasu sun kai ridda bayan an nada Abubakar daga Allah ba su sake ba da zakka sai sun ga uban da su yi sai da zakka da Allah ya ce kuzmin amwalin sadakatan Allah cewa ka karba to ai shi bai na wanda an ka ce ya karba wallahi ba mai karba ko bi gari zakatan ba mu karba abubakar ya ce zan zan ko yaƙe su mara ce ah, ya za ka yaƙi masu kalmar shahada ya ce wallahi zan yaƙe su ya umar yau kalu aduna ila rasulillahi kan da suna ba da wuya guda ko gindin rafumi suka hana shi wallahi sai na yaƙe su a kai nai umar ya ce nigga abubakar ya fi kowa tausayin al'umma ba kuma ni ga ya bushe na cewa sai ya sa ya ki wanda suka yi ridda ni gano shi ne gaskiya ni mashi biyayya muka yaƙe su aka dawo da su cikin musulunci don haka nan na Allah da sahabbai ne yake magana shi na yake musu wa alamu ya yi wannan magana ta don ya himmantar da abin da zai faɗa musu shi wa alamu ku sani ya ku muminai an ma'al muttaqin ku sani Allah yana tare da masu takawa ko manzo Allah bai na in kun ji tsoron Allah Allah yana tare da ku yana tare da ku da mi bin nasir yana tare da ku da taimakawa wa ta'ayyiri da karfafawa amma abin da za ku falyattaqullah mu'minai su ji tsoron Allah madaukakin sarki biluzumi da'atillahi ta'ala wa rasul da'ati rasulihi fi amrihima cikin umarnin manzon Allah da umarnin Allah madaukakin sarki in suka yi hakan ga Allah yana tare da su fi sirri wal haram in yaƙi suka gwabza da wani in suna nan kan tsoron Allah Allah yana tare da su in zaune lahiya ake gida suka ji tsoron Allah Allah yana tare da su ku kalli girman sahabbai da Allah amma Allah ya kayyade musu inda yake tare da su sai in suna akan tsoron Allah yan uwa mu fahimci wannan daidai mu da tarayyar mu radda duk muka saki layin Allah mu sani duka girman mu da yawan mu da dubaru mu da kasuwanci mu sai mun gamu da wahalhalu da dama da jarrabawa mai yawa haka kai ma gidanka in ka saki layi kai dai da kai da iyalinka ko iyalinka suka saki layi ba kamar shi su ga hanya ba ba mamaki ka samu jarrabawa mai tsanani da wahala mai wahalarwa don haka ɗan uwa an faɗa muna wannan ne don mu doge mu da sabon manzo Allah sun sun kare mu mu rage yanzu Allah yana son kafirai su ji rashin daɗi gare mu دعما يأتي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم نعم. وبئس المصير الله يا أمر شيء النبي دعما أنت أعيكم شرامة للعالمين jinkarin Allah da kai, amma shi na kuma Allah ya umurta ya ayyuhan jahilin ku fara ya kika wal munafiqina da munafiqai Allah ya ce ni wazulun alayhi kan kalla za mu can cikin akin nisa'i Allah ya ce yayi munafiqai kullahu fi anfusihim qawlan balida ka tsaya musu maganar ta kai matuƙa wajen tsoratar da su ka a sake su su sake su halaka su koma ranar sajiyar kiyama ba su da bakon kwarai ka tsoratar da munafukai su zama razane kullum ko da Allah Allah su dawo su kama hanyar Allah to nan na shi na Allah madaukin kai ya yi yaƙi ya faɗi wannan nan cikin suratul nisa'i ya ayyuhal ladina amanu man yarfadda minkum an dinihi ya ayyuhal ladina amanu man yarfadda minkum يضلكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم نعم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله نعم ولا يخافون لومة لائم هكا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هكا والله واسع عليم شكرا لعلك Allah مؤمنين mu'minai ne yana karfafa muminai ya ɗarme zukatansu a kan daga kalmar Allah ko annabi yana nan ko baya ko annabi baya nan muminai su daga kalmar Allah su yi jihadi su ga addini ya riga dan kasuwa ya shiga kasuwanci ya gwada ma mutane annabi Muhammadu ya kabi shago ba annabi Muhammadu ya kabi masallaci ba amma shago ra'ayi a yi jihadi kasuwa ya bi annabi Muhammadu dan siyasa cikin siyasa sai bi annabi kai yin abin da ke da alfarma addini ma'aikaci ya zo ofis ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sallah ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam kan mu fahimci zuwa zuwa sallah ji an ka karanta muna wata aya laifin birra ko ba nan ne muka yi ta argungu ne argungu ne aka gwada ba sallah ɗaya ya ga Allah ba ita ɗaya kirki ba sai aka lissafa abubuwa masu yawa aka ce sai sun haɗu mutum zai zama ya aikata kirki cikakke ƙarshen ta Allah ce da zina sadaku masu waɗanda kamallu su ne waɗanda kai gaskiya cikin gine muke wa ulaika humul na waɗanda su amma su ji tsoro Allah ai Allah ya zuwa jan yadda abu goma cikin su akwai irin cika alkawari akwai hankuri lokaci laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birr man amana billahi wal yawmil akhir haka والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى نعم واليتامى والمساكين وابن السبيل هكذا واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله يتشير والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك, أولئك الذين صدقوا وأولئك, وأولئك هم المتقون أولئك نقول على يوشيني هذا هذا ينبري بقلة هذا صورا فلله بقلة a haɗa tsari a ruwan shari'o'in Allah da sallah kada a ce shari'o'in Allah duka sun zama banzar bagara ba gaskiya cikin kasuwanci ba gaskiya cikin aikin gwamnati ba gaskiya cikin mu'amala babu cika alkawari babu hankuri kullum ka fi kowa kuka duniya kuma wallahi Allah bai gallaza maka irin haka sai ka tsallace wasu wa sabiri na fil ba'sa'i wa dharra'i da masu hankuri a ba'sa'i lokacin zanen zanen da lokacin cututtuka wahina al-ba'd da lokacin yaki yaki Allah bar dawamar da duniya ta halala masu hakuri su daure ku dauka haka Allah ya so muna fata wannan musiba in ta zama sanadiyar mutuwan Allah ya sa mu cika da imani in ko Allah madaukin sarki ya kadar ba mutu Allah ya gwada mu da karshen da lafiya kai hakuri Allah ya ce sannan wal mu'minu al mu'minu li ahadihi da ba su cika alqawlan su idza ahad cika alƙawarin da annabi ya ce la dina liman la ahadi addini ka cokan ba da wanda bai da wani wallahi ya ka imani ne masallaci in ka yi alƙawari da shi billahi lazi bai cika ko bai ko dauki yayi matsala ba matsala kawai bai cika ba kowa alƙawari kuma kawai gani ya kai da mutu aljanna Allah abokin wasa ne ne eh wa ufubil ahadi Allah ya ce innal ahada kan rasulan ku cika alƙawari saboda alƙawari abin tambaya ne gobe ya amma haka ko wanda zai gida aljanna na kuma wallahi wallahi bai cika ma kowa alƙawari in aka nemi taimakon masallaci zai ce ya ba da dubu dari su sai a yi biɗa sai an gaji wallahi yake ba su kuma ya yi alƙawari na kowa ya biya Allah ba abokin wasan an kawo Allah alƙawari ka cika sannan mutane abokan mu'amalar kasa banzan kasance gare shi waɗannan su ne Allah ya haɗu abubuwa masu yawa cikinsu akwai wa atal mala ala hujjihi da wili kurba wani ya dama wal masaki ko ba haka yi wani sai ba cikin akwai alamar kirki abin da aka lissawa cikin kirki ka ba da dukiya bisa kana da tsananin son kana son dukiya na amma ka daure ka bayar da ita gama abuta zumunci ƙanin uwarka ƙanin ubanka kanin kawanka. kakka bar dan uwanka da cikin talauci da wahala da rashin abinci amma kai ga ka da yawa ba ka arzuta mutane amma duk ka iya ɗauko kare haka yi marayu haka miskinai suna buƙatar tabiyo daga waɗanda Allah ya wahali hali daga cikin don haka wannan aya sai ta yi ka cokan musulunci gaba ɗayinsa ta ce in aka cika waɗanda ɗabi'u to wula'ikan lazina sadar waɗanda suna su kai gaskiya cikin mu musulmi ne wa ula'ika hum al-muttaqun wa ba ma tsoro Allah to shi ne Allah ya faɗa a nan ya yi ta kira mu'minai cewa in kuka yi ridda daga barin musulunci fa sawfa yati Allahu bi yi buhu wai buhuna kuka bar musulunci Allah zai wuce da ku in ka bar kasuwanci ka bar Allah ba mamaki Allah ya talautar da kai ta da wasu yara su kwashe makwahin ku dan su adda dukiya a gobe in kuka ki siyasa ta kwarai kuna ta gwada cewa ba wanda ya isa ku adda ku an manya kawai sai Allah ya sa da wasu sai su kwashi makwahin ai bari mu da haka Allah yana yi muna yi kuwa cewa kafirai su ji tsanani da gare ni in ba ku yi ba Allah ya ce ka kauya zuwa ga kan yi ku ko yi ku da azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin masu gallaza ba kafirai suratul kitabi Allah cewa ya Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu al-kitabu al-kitabu والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يعني فأكرمك أكرمك الله الله يكي محمد بن منظور الله صلى الله عليه وسلم والذين معه ولن تأتى لبشيكم ni suke ashidda masu tsanani ne kan kafirai ba su كان kama kafi amma ruhan ma'u bai بينهم masu jinƙayin juna ne haka muke don Allah ko in Qur'ani yana karanta ana karanta Qur'ani kamar nun musu gabas magana Qur'ani ta yamma wallahi sallahu muna da hannu cikin hadari wallahi akwai hadari sosai ko kowa bai gyara ba kai gyara rokan ne Allah ne ma in samu gyara ba daga gyara na kila sai almajirai na su ma su gyaru daga gyara almajirai na su ma sai matan su su gyaru don haka kakkace a sai kowa zama daidai sannan kai za ka ware gyara don haka da kaji an karanta alkur'ani aka san wanda kake da a wajibi da aka karatun abin da an naje wurin tafsiri in ka gane inda dabi'unka suka kauce ma qur'ani in ka koma ka ɗauki mataki kawai daga ran da kaji ka ɗauki matakin gyara don mai ahlariya ce mutum ya tuba zuwa ga Allah kabala an yarsa alaihi a gabani Allah ya shi da shi Allah yana gani ka san shiri a ka ta ka take ka san wata ka ta to Allah bai shahe zuciya sai ta waye gari ba ta ganin komi ta sharri gaba Allah ya tsare mu da irin waɗannan zukata shine Allah ya ce wa mu ku sani anna Allah lalle Allah ma'al muttaqin Allah yana nan tare da masu takawa bil auli wat ta'idi Allah yana nan duk wanda ya ji tsoro Allah yana yana tare da shi man kana lillahi kana Allahu ma shine Allah ma madaukakin sarki ya ce wa alamu anna man ittaqallaha kana Allahu ma'ahu bin nasri wal auni Allah bai zama tare da shi bin nasri da taimakawa wal wal auni da karfafawa wa ta'ayi kenan da karfafa Allah ya faɗa muna wannan zai muna wa'azi ya faɗakar da mu ga abin da ya kamata mu kasance tare da Allah ta hanyar jin tsoron sa wajen bin umurce umurce da hane hane kullum qur'ani ya gyara mu in qur'ani bai gyara ba abin da ke isan mu sai halaka Allah ya tsare mu man la yakadama bil qur'an Allah ta fa'ala duk wanda bai wada da alqur'ani hukunce hukuncin kur'ani su gyara shi to kada Allah ya kishe shi don haka yan uwa kur'ani ya kanto a karanta shi mu ji aka sun wa da ya a tsakanin mu gyara wannan shine makasuri a saka tafsirai a saka darussa bayan salloli cikin sati bayan magariba zuwa isha'i wallahi ba wani na ba ta dubara ce ga almajirai da illa su ga al'umma ta dawo ta zama al'umma Qur'ani da sunna Allah shi muna jagora sai Allah ya yi a gaba a karmakallah wa idza ma أنزلت سورة فمنهم من يقول نعم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا نعم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون سورة تقوم على كراتونتا نهاركونا مغانا أكام منافقين أكام جملة مؤتردة saboda saita mulmai da tsoratar da su zo su abubuwa amma asalin surar ta sauka ta yi bayani yakin tabuka halayen waɗanda suka zo da matsayinsu ga Allah da halayen waɗanda ba su zo da matsayinsu ga Allah maɗaukakin sarki ta shi ne aka koma zuwa ga wannan Allah ya ce waɗannan mutane wa iza ma unzila suratun ai min suwanin qur'ani aka saukar da wata sura daga cikin surar qur'ani Allah ya ce cikin munafiqai fa minhum man yaqulu ayyukum tu hadhihi imana akwai mai cewa cikin da ah, eh to wani imani ne eh, ni kake na wanda ka sauka wai muna aka wa abin to kai da Allah bai karbi mata yana istifaban a yana ne magana Qur'ani shi da yana da aka yi wanda shi sai ya ji wai har ya ji wani tsoro ko wani tsoro din da shi da wani yana ganin wannan kamar wasan yara ne don haka Allah ya ce suka ce cikin kusa wani ya ce ma dan uwa ne to mi ta kara maka imani da shi kai wani min haula al munafiqina man yaqulu istihza'an wanda zai faɗa akan izgili ayyukum zadatu hadhi imanan wala ila tu karatu sura ga karam imani Allah wajhi istighfar bil qur'ani bisa ta hanyar yin qur'ani ka annahum yaquluna kamar suna cewa ayyu ajabin fi hadhi to wani abin mamaki a cikin wannan sura wa ayyu dalilin fi hada to wani dalili a cikin wanga aya da aka wani wani dalili kai ni ka gano dalili ni ban ji abinda ya kama hankali da ba Allah madaukakin sarki ya ce to fa amman ladina amanu waɗanda suka yi imani da Allah su kan fa zadatuhum tasdiqan tarin da musu gaskatawa wa zalika lima yatajaddadu indahum saboda abinda zai sabunta a gurin su min al-burhan na dalilai wal adillati inda nuzuli kulli suratin da abinda za ya sabunta a gare su na samun dalilai wurin sauka kowace sura ko kowace aya Allah ya ce wa hum yastabshiruna suna ta farin ciki ai wa hum yafrahuna li nuzuliha suna farin ciki da saukar wannan surar ko wannan ayar li annahu kullama nazala shay'un min alqur'ani saboda ko koyaushe wani abu da alqur'ani ya sauka ga mu'mini izdadu imanan sai su zama imani da Allah haka Allah ya faɗa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi زعم المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا نعم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون حتى الله يشهد جوان القرآن بيساتين جزوش يتبامو من الله يشهد إنما المؤمنون أجل سبب من الذين za mu kira Allah in aka ambata musu Allah aka ce Allah ya ci zai ji ya girgiza saboda Allah na ta magana ubangiji sa mai guda bakwai da kansa in ya hana zai ji hankalinsa ya tashi in yayi narko zai ji hankalinsa ya tashi shine Allah ya ce in aka karanta suka ji ambaton Allah za mu kira Allah aka ambaci Allah narkunsa ko alkawalinsa ni ke faruwa wajilat qulubuhum eh faruwa na da zama ne na ga kamar babu ko miri ce ya tashi da haka na Allah ya ce wajen da kulubun zukatan za su rauraba manzo Allah ya yi wa'azi wata rana su haɓar su tafi kai yau manzo Allah ta muna wa'azi kamar mai ban kwana fa auki na kai muna wasu to kaga mumini in ya ji an ambaci iyama da narkunta aka ambaci hasarar kafirai da narkunta aka gaji alƙawarin aljanna zuciya sai za ka da razana ka girgiza sai ya ji hankali ne ya sa shi aljanna da yau kaka zai ya kai gare ta ya ta aiki ne da kai ne aikin mutane ga da aka ambata ba in yaji an yi narko kuma sai ga cikin abubuwan ga da mutane da aka samu lalahi fa yana da iri ne sai ya ji hankali sai ya tashi Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum ومما رزقناهم ينفقون أولئك أولئك هم المؤمنون حقا نعم لهم درجات عند ربهم ومغفرة نعم ومغفرة ورزق كريم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ما فطروا صلى صلى in ya gama wa gajiyar ya ka ai kira masa ya dawo in ya gama wa gajiyar ya ka ai kira masa ya dawo bai gani an wani mutum ne a gare mu sai ya taho mun su kai tsala ba su da aiki sai kawai suna ban duwa sai kullum sai wanki kawo da ya kai mutum ya shiga damuwa kullum wai wanki kawo da ya kai yanzu da ai bugu da ai masallaci sai inda yake kila ba irin mutane yake da alaka sai waɗanda yake da su ya isko garin su ya fita cikin damuwa ga dore ya bayar da amon jifa wa ayyukan sallah ya shiga damuwa da kun ga wannan haka ya kamata mu yi mai tsaye da sallah kuma in Allah ya bashi wani abu na hikima ko na kalli ko na dukiya yana kallon musulunci da shi ba wai dukiya kai ka kallon musulunci akwai inda wata hikima ta fi dukiya kallon musulunci ko ba haka ba akwai inda mukabi ya dukiya kallon musulunci za ka Allah wa min ba'da kana ma'ana min ba'di ma a mu hu yunfikuna sakin Abinda da muka ba su suna ciyarwa Allah ce ula'ika humul mu'minuna haqqan waɗanda su ne mu'mine na gaskiya da Qur'ani ka girgizawa hankalin su ya tashi su tsaye da sallah su ciyar da abin da Allah ya ba su Allah ya ce waɗannan su mu'mine na gaskiya kuma Allah ya yi musu alƙawari lahum darajatun inda rabbihim suna da wasu darajoji sha a gurin Allah madaukakin sarki kuma ni wa magfiratun da gafara daga bari Allah ya fuka da fuka na tuba ku bai duk da ba ma asumai bane in bai kuskure wajen mu'amala da iyali bai kuskure mu'amala da yan yansa ko ta ko aiki ya samu tuntuɓe wajen aiki sa da gona wata rana ya kasa zuwa aiki ba da wani dalili mai karfi ba ya yi kuskure saboda bai kiyaye amana ba to Allah ya ce abinda suka yi na yan kurakurai za mu gafarta musu Allah ka gafarta mu na don haka ɗan uwa kun ji mu'minai fa zadat waɗannan mu'minai abinda ƙur'ani ka tsara musu wato bushara Allah zai sa su daɗu da imani wahum yastabshirun Allah ya ce amma waɗanda suke cikin zukatansu akwai abin nan tsatsa su ko Allah ya ce amma allazina na fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim وماتوا وهم كافرون الله يشوى أما الذين في قلوبهم مرض أما وأن نسيت أشكين زكاة سأقوي الله يا نفاق وشك سنة المنافقين da kuma kokanto ga gaskiya addini yana ta kai yana dan yana dan kokanto to Allah ya ce shi kan fa za murjisa in aya ta ko sura za ta ƙara musu gazanta ila rubutun zuwa kazantar da suke a izadatu nifaqan ila nifaqi wa kufran ila kufrin za ta nuna musu munafici zuwa munaficin da suke da shi da kafirci zuwa kafircin da a cikin zukatun fazdadu rijizan wa dalalan fawqa ma hum fi min ar-rijzi wa dalal rubutun abin da suke da shi a da qur'ani bai kara musu komai face kara kazantar da zukatan su da lalata Allah ya sa ba mu cikin waɗannan mutane Allah ya ce wa matun za su mutuwa mu kafirin suna kafirai wa matu alal kufr sai su mutu akan kafirci saboda duk wanda qur'ani bai tasiri gare shi to ba zai haɗu da masa ba ba zai bari ba hanya haka kuma zai yi mutu bisa da kafirci ko munafiki sai Allah ya ce awala ya rauna awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin مرة أو مرتين ثم لا يتوبون نعم ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وبنجي ماذا بكين تركي سبحانه وتعالى فيكي أو لا يرونا سولنا من أهل عباس غني أنهم يبتنون في كل عام مرة أو مرتين أخذ على أنظر لمن كان ai ba su kallo yadda Allah ka jarraba su aw la yara haula al munafiquna kanga munafikai ba su gani allazina tuftadahu sara'ir an ake buda sirran su ana kula kullu sanatin ci shekara marrata aw marratayn hina yanzilu fihi mulahil lokacin da wahayi ne to kai ga wani halin da sun kai ga wani kaza da suka ba su gani kullun qur'ani bai gushe ba yana tozarta cikin mutane sai sun boye abu sai Allah ya koya bayyana sai sun boye abu sai Allah ya koya bayyana ba su ba ai wannan kadai jan hankali na da su kame daga bari waɗannan kaji ya mutum mai hankali wanda san ciwo kai ne kullum ya zama ana tozar da cikin mutane qur'ani ya sauke kamar dai wani tashi da kai nike shi kan ya gane da shi ake shine Allah madaukakin sarki yace sun la tubuna, wala hum yadhakkarun sannan ba su tuban ma Allah kuma ba su kula ba su addu'a ai sun malayar na an mafin fihi minan nifaƙi wala ya biro ba su dawa daga abin da suke akan zana munafunci kuma ba su ba su asuwa da abin da ya faru da wani ya yi irin wannan an kunya shi abdullahi dan ubayr ya yi wasu abubuwa amma allah ya kunya shi wuri yaƙi ne aka tafi ga zuwa za tu abin nan za tu auda ko ga zuwa abin nan tana da suna biyu suka tafi yaƙi akwai wahala sai suna ta sake maganganu sai aka je mashaya da yaro abdullahi ɗan ubayu da wani yaro daga cikin muhajirai sai suka ɗan samu matsala wajen ɗiban ruwa sai wannan muhajiri yamma yaro nan na abdullahi ɗan ubayu za ka dama ka faɗa da ce awo gaskiya ne min kalbaka ya afuluka hmm. mun ba muhammadu kara mun ba shi gidaje mun ba shi abinci ya ce ya yi ba don haka yara na shi ba yaran mu kashi wallahi la irra jana ila al-madinati la yukhrijan al-a'zu min hada zal wallahi in muka koma madina wallahi duk wanda aka zarja madina sai ya hidda wanda aka tsanta ya koma gare shi don haka daga yau kafuwan ku ya sake ba su taimako nan take aka aka saukar da suratul munafiqun aka kira shi to billahi allazi la ilaha illa huwa Allah duk wanda yake mana wata magana akan ko wallahi ya yi karya sai ga sura ta sauka aka karanta mai don Allah ya ji kunya ko bai ji kunya don Allah in yana zarabu yana sake irin waɗanda abubuwa to wa ma tudunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun da gargadi da wa'azi da saukar da ayi ba su amfani da tsawon kaddara Allah ta ci bisa ga yake mutuwa don haka nan shine Allah ya ce kullum akan kwamfashe su da saukar da wani bayani wanda bai kunyata wani su shi Allah ya ce ba su tuban ba su tuban ma Allah kuma ba su wa'azuwa da cewa sun kunyata bara kuma sai su koma irin dabi'u nan kuma sai kunyata ba ba san ciwon kansu ba sai Allah ya ce madaukakin sarki wa idza ma unzila suratun wa idza ma unzilat suratun نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد نعم هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا unzila ya aka saukar da wata sura na zara ba'adu ila ba'adi ma'ana in suna majalisi aka saukar da wata aya aka karanta ta sauko da bayanin tozar ta wani abin da suka faɗa a boye shine Allah ya ce idan aka yi wannan nazara ba'adu ila ba'adi hal yaraku min ahadi wa juna cewa ne akwai mai ganin mu nan inda muke in yace ba mai ganin mu Allah ya ce summan ku sai su juwa daga bai majalisi manzo Allah me yasa idan qur'ani ya sauka fiha aibun fiha aibul munafiqin cikin su akwai aiban ta munafiqai wa hum fi majalisin nabi sallallahu alaihi wasallam suna majalisin annabi nazara ba'dhum li ba'd sashin sai da bi sashin yayi tambaya hal yarakum ahadun min almuslimina in mun ka tashi wani muka majalisin ga akwai mai ganin mu linan kai fa dun mu tashin ba don ga kuma mu da muna aiki fa inna la nasiru ala ala ala istima'i huwa yufaddihuna babu zai hankali muna ta saurare shi yana ta kunya samun yana ci mana mutunci sun makamu fansara hutar su tashi su jira su ta hira da barin sun manzo ala ai wa'azi yau da mu aiki. ai wa'azi yau muna an ta ci ma mutunci sai su bargo madadin wannan wa'azi ya zama musu hanya ta gyara to sai ya zama musu sanadiyya wata hanya ta ƙara yin Shi shine Allah madaukakin sarki ya ce sarfa Allahu qulubu Allah ya jura zukatansu anil huda daga bari shiryarwar imani da imani da Allah Allah ya juye zukatansu ba su da imani kuma ba su kan shirya bi annahum qaumun la yafqahuna saboda rashin da ba su fahimtar gaskiya wala yatadabbaruna ba su kuma lura da ita fa hum hum qagatuna su wawaye ne wadanda an baratana Allah ka sa ba mu da irin waɗanda kamar inda muke da su kuma Allah ka raba mu da su sai Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum na'am حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نعم فإن تولوا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونجي مرة كنت سيدي داوينا هذا من مؤمنين الجمعة لك أدوى الله أي لقد جاءكم أيها القوم rasulun azimul qadar wallahi wani manzo mai daraja ya zo muku wanda an da daraja madaukaki amin jinsikun daga cikin jinsin ku arabiyin balarabe kurshiyin ba quraish yuballighukum risalatallahi yana iyar muku da aikin Allah madaukakin sarki azizun alaihi ma anittun mai tsananin zuci mai tsananin wahalsuwa ne gare shi ayi ya shukku alaihi ana tukum duk abin da ke wahal da ku yana da tsanani akan zuciyar manzo Allah ko mina na kawai hada al'umma al'ummar da yana da da yana wani lokaci a gama zuwa Allah yana kuka kuka mai tsanani ya na aiki Allah ni ka saka kuka ta ce wallahi na gana da ubangiji na ne na roƙe shi game da al'umma ta na yi ta roƙo na yi ta roƙo ya yi wasu rangobe wasu kuma sai ya ce min ba a yi to shi na ga damuwa shiga damuwa saboda ya kawo wata bukata da ta shafi al'umma in ba karbe ta ba sai ya shiga damuwa don haka manzon Allah cikin zuciya da an halitta mai wani jinkai da tausayi shine Allah ya ce azizun alaihi ma anittum mai mai wahalsuwa ne gare shi abin da ke wahal da harisun alaikum sannan mai fadai ne akan ku ai harisun ala hidayatikum mai fadai ne akan shiriwa Allah ya ce bil mu'minina ga mu'minai raufur rahim mai raufun mai rangwame ne rahimun mai jinkai ai raufun bil mu'minina rahimun bil muslimin yana da mai ga muminai yana da jinkai ga waɗanda suke masu laifi sai ya rufi Allah ya gafarta musu shadidu shafakat wa rahmati alayhi mai tsananin tausayi ne ga waɗanda suke masu biya gare shi wannan kuma Allah ne ya umarce shi a ƙarshen suratul shu'ara Allah ya madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya umarce shi wa khafid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ko ba ka Allah ya ce ba قلت وإن أصوك فقل إني بريء وإن أصوك فقل إني بريء مما تعملون نعم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين نعم. إنه هو السميع العليم kuma shi mai ɗabbaka umarnin shi Allah ya ce mai wafa fi da laka lima lista ba a cikin mu'mini ka sassauta fikafikanka aka yi isti'ara isti'ara aro wani abu ai sun zo adda fikafikai ka za ta kan sa fikafikanta ta yi jinkai ƴaƴanta ko shahu ya so ya ɗauke kai ta lullube tsaron kurr ku shige kai shige kai sai musu jinkai ba matsewa ta kai ba za ta bar hikahikan bule iska na shiga don kasu suke sai aka yi wannan kamar da kaza kake, aka ce manzo Allah ya wa mabiyansa haka su zama saukin shi ka zama mai mai jinkai ga mahaifin nan ka ci da baba ka ka shaye kai mai riga amma ka ka saki gidan taki daga garka zuwa gida ko gona uwarka kakka mai shi ta ya zuwa injimi da gonar yaranka in dai Allah ya baka yalwa ka daukan ma gidanka masu aiki ka ka a ce in nake kai mana injimi in da Allah ya runga ya mata kuka a tafi da shi ka yi mata jingare amma goron wahalar da da kai shi mazu Allah ba haka yake ba haka aka son mumini da yan uwa ne haka aka son mumini da uwa ta da uba ne in ya yi ya saku cikin jinkai ne to kada ya sanya cikin jinkai ne da wahala ta ce baba ni na ta amma da a kwashe takin da ayyukan mu shi zai kwashe takin ba in ya ci gidanka ne baranci na yi ba ko ko ka kullum tana nan goyi da biyan ka tana yawo da su ku kai shi wurin mama sai ta wahala ba ta kwana to an yi masa jinkai amma ba a yi masa irin shafaka na kaza da biyan ta ba za ka lullubin sai ka buɗe kanka kowa ba zai shike ba aka ce haka annabi yake mai rangume ne ga mu ne ai shadidu shafaqati wa rahmati alayhi qala ibn abbas abdullahi da abbas ce sammahu bi isma'il min asma'i Allah ya ambace shi da sunan naki biyu daga cikin sunan nakin sa anan ai kurare da Allah na ambato nai da sunan nakin sa Allah ya ce nan ya girmama annabi ya yi mai suna da sunan kinka guda biyu Allah ya ce fa in tawallau in suka juya baya an yi musu nima da aiku manzo daga jinsin su mai yaren su dan gidan su wanda yake mai daraja in suka juya baya daga bari bin manzon nan fa kul Allah fa sai Allah ya ishe ai fa in a'radu an al-imani in suka bijire daga bari imani bika da kai ya Muhammad ya kai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fa kul yakfini rabbi ka ce to Allah ya ishe mu. la ilaha illa hu kuma shi Allah la ma'budu illa ba wani abin bauta wanda ba shi ba alaihi tawakkaltu kuma gare shi ne dogara ai alaihi itamattu fala arju wala akafu ahadan ghayra ba ni dogaro ga kowa kuma ba ni tsoron kowa wanda awalin sa wa huwa rabbul arshil azim shine ubangiji al arshi mai girma ai huwa subhanahu rabbul arshil mujid bi kulli shay'in shi Allah shine ubangiji al arshin nan mai girma wanda yake tabbacin komai لقوله أعظم الأشياء يقول العرش شيء مثل جرمى أبوه الذي لا يعلم بقدار أزمته إلا الله تعالى العرش با wanda ya san kimanin girma ta in ba Allah ubangijin zalika saboda komai adda girma al'arshi yayi shi girma sammai din na aka ce in ka gabe sammai bakwai da kafai ka jefa cikin kursiyu kujerar da karkashin al'arshi ta Allah in ka jefa to haka yake kamar ka ɗauki ko ba ka jefa cikin daji to in ka hada wannan sammai guda bakwai da kasai ne da kursiyu ina nan ka jiwa ga alshi kuma ka yake kamar ka jefa jan kula da cikin dajin rogo wanda aka cikin kilomita ɗari biyu ba kai da dari ba kaga a wuri ne mai yawa don haka al'arshi mai girma ne to Allah ya kira al'arshi to shi Allah kuma na cewa Allahu akbar Allah shi ne mafi girma to kenan ya za ka gane girman Allah ba ka gane girman sama da kasa ba ba ka gane girman iyakar teku ba ba ka gane girman wata da rana ba ya za ka yi ka gane girman Allah su bihanu saboda an ce wato shi ne mafi girma shi ne mafi girma daga kowane abu don haka girma Allah ya girma wajen uwa mu kaskantar da kai ga Allah mu nemi gafara ga zunubanmu mu nemi taimako da falala ta Allah shi adda gafara kuma shi adda falala sura ta kare da bayanin ubangiji shine ubangijin al'arshi mai girma domin ya bara da girma za su sada kuma kewaye sada dukkan falikai kai da muka gama wannan sura cikin aminci Allah ya samu ga ƙarshen wahalar mu duniya da lalai Allah ya karɓa mana karatun da muka yi nan da ta yi mana da ilmin muka da fahimtarwa da faɗakarwa da falkarwa ubangiji Allah ya samu faɗakar mu falka abinda ta hane mu kuma da wasu ɗabi'u da wasu halaye Allah shi ba mu ikon halwa ba mu da iko kai Allah ya so to Allah mu mai da amari gare ka Allah ka ba mu ikon halwa ga duk abin da ka hane mu don muna arziki cikawa da imani a nan da ke cewa alhamdulillah alladhi bi ni'mati tusimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah ba tambaya ko akwai da na an ce ba tambaya ko إيه. الحمد لله رب العالمين يوبان ده الله تكافو مشاجي الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول تهون به علينا مصاعب الدنيا